Sashin Hausa na muryar Amurka kuka lalubo kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25. Abin nan ya mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 27 ga watan satumbar shekara ta 2016 mahmud lalo ne daga birnin washington dc tare da ladan ibrahim a yau muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin na karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato ɗaya na safe kenan a nan washington dc bar mu fara da kanin labaran duniya 'yan takarar shugabancin amurka donald trump da hillary clinton su ya bayyana shirinsa game da tattalin arzikin amurka 'yan kunar bakin wake sun hallaka mutane goma sha bakwai kana wasu hamsin sun ji rauni a yankin shi'a da ke gundumar bagadaza a babban birnin iraki ba wani abin a zo a gani a cikin kamfe din da prime minister kasar hungary victor orban yake yi a duk da yake game da kuri'an ra'ayin jama'a na kasar To a Najeriya ko masu ruwa da tsaki a fannin kula da tattalin arzikin Najeriya sun ce nan da karshen shekarar nan kasar za ta fita da ƙangin matsin tattalin arzikin ta shiga koyaya masana ke kallon wannan ikirari. Dole ne gwamnati ta sake duba tsari na rufe boda da kasuwancin da ya shafi boda domin a waɗannan kasuwanci na ƙasa da ƙasa wanda bankuna suke taimakawa ake yi shi ma suna samun riba. yau ce kuma ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin bunƙasa fannin yawon buɗe ido za ku ji irin tasirin da wannan fanni ke yi a tattalin arzikin ƙasashe muna kuma tafi da shirin noma tushen arziki wanda halima jimaru za ta gabatar to amma fa duka sai kun sha labaran duniya daga ladan ibrahim ayawa Mawasare Assalamu alaikum. ‘Yan takarar shugabancin ƙasar Amurka Hillary Clinton da wato donald trump kowanensu ya bayyana shirinsa game da tattalin arzikin amurka da kuma rawar da gwamnatin za ta taka game da harkokin kasashen waje idan suka kafa gwamnati kowanensu yana magana ne a wajen muhawarar da suka yi a yakin neman zaɓe wanda suka yi a daren jiya litinin gaban ɗimbin masu jefa kuri'a kafin ranar jefa kuri'ar da za a yi ran takwas ga watan gobe a wajen muhawarar trump ya sake nana ta cewa hillary ba ta da karfin da za ta iya shugabancin ƙasar. kuma manufofinta sun haifar da matsaloli da yawan gaske da suka addabi kasa ciki ko hadda da barazanar ƙungiyar da is ke yi wa ƙasar amma ita ko hillary clinton cewa ta yi manufofin tattalin arzikin trump ya fi nuna wa masu hannu da shuni gata maimakon masu matsakaicin ƙarfi hawa kuma ta ce ba ya son ya bayyana kuɗin harajinsa da ya kamata ya biya saboda bai da arzikin da yake ikirarin yana da shi ko kuma yana ɓoye wani abin da bai son jama'a su sani wanda na iya zame masa matsala idan aka zaɓe shi clinton ta bayyana wa dimbin masu sauraron ta cewa ta tafi kasashen duniya sama da ɗari domin tattaunawa akan yadda za a samar da zaman lafiya lokacin tana sakatare harkokin wajen amurka a zagayen mulkin shugaba obama na farko sai dai trump ya ce duk da yake tana da kwarewa amma kwarewar nata mara amfani ne haka kuma ya sauki lamirin yarjejeniyar matsayar da amurka da sauran kasashe biyar suka cimmawa game da kasar iran na sarrafa makamin nukiliya 'yan kunar bakin wake sun hallaka mutane goma sha bakwai kana sun jima fiye da mutum hamsin rauni a unguwar 'yan shi'a da ke bagadaza babban birnin kasar iraki kuma yadda rundunar wato kamar yadda rundunar 'yan sanda da jami'an kiwon lafiya suka rawaito akalla mutane takwas ne suka mutu yau talata kana wasu tara suka samu rauni lokacin da dan kunar bakin wake ya tayar da bom din da ya yi jigida da shi a sabon yankin wato a sabon yankin harkokin kasuwancin jididi a bagadad din hawa kuma wani dan kunar bakin waken da ya tada nashi bom din a titin da ke hada-hadan kasuwanci na titin baya da ke kudancin birnin na bagadaza inda shi kuma iya dalilin mutuwar mutane akalla tara kana wasu 22 suka ji rauni kamar yadda majiyar ke cewa a shafin yanar gizo da 'yan ta'adda suka saba amfani da shi wani da ya bayyana kansa a matsayin dan kungiyar is ya bayyana kansa a matsayin wanda yake da alhakin kai wannan harin yana cewa ya auna 'yan kungiyar shi'a ne waɗannan 'yan ƙungiyar sunni sun sha kai hare-haren bumabumai ga 'yan shi'an iraki waɗanda suke ganin suna da alaƙa da gwamnatin ƙasar ta iraki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ba wani abin a zo a gani a cikin yakin neman zaɓe da prime minister ƙasar wato neman jin ra'ayin jama'a da Prime Minister kasar Hungary Victor oban yake yi game da kuri'an jin ra'ayin jama'a da za a yi a duk faɗin ƙasarsa akan ko ƙasar ta amince ta karɓi 'yan gudun hijira da ke ƙarƙashin shirin da ƙungiyar tarayyar turai ta tsara ko kuma a domin ko yanzu dai gaskiya ta fito fili masu suka da kuma yadda gwamnati ke ɗaukar wannan batu na masu neman mafaka a matsayin waɗanda ake kallon su tamkar 'yan ta'adda da masu aikata ayyukan asha waɗanda tun farko ministan harkokin wajen luxembourg ya ba da shawaran cewa kamata yi a yi waje da kasar ta hungary daga cikin kungiyar tarayyar turai ya ce duk da yake masu ka ba wai ya rage wa prime minister kwarin gwiwa ba ne wanda an san shi mutum ne mai ra'ayin riƙau wanda bai mayar da ce ce bakin komai ba a cikin wannan shekarar adadin 'yan gudun hijira da 'yan cirani masu kwararowa kasashen turai ya ragu kwarai da gaske amma kuma yawanci 'yancin rani a nahiyar turai ya karu wannan sanarwar dai tana kunshe ne a cikin wani kundin bayanai da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta fitar wadda ta ce tun daga ɗaya daga watan janairu zuwa watan satumba 'yanci rani da 'yan gudun hijira da yawansu ya haura miliyan 25 ne suka kwarara cikin nahiyar ta turai ta cikin ruwa wanda hakan kuma ya samu raguwa da kashi 40 daga cikin 100 idan aka kwatanta shi da na shekarar da ta gabata kamar yadda hukumar mai kula da 'yan gudun hijira ta duniya ta bayyana sai dai kuma adadin waɗannan mutanen da suka mutu ya ƙaru domin hukumar ta ce sama da dubu uku ne suka haɗu da ajalinsu lokacin da suke ƙoƙarin tsallakawa nahiyar turai a cikin watan satumba. Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya inda masu ruwa da tsaki a fannin kula da tattalin arzikin kasar suka yi ikirarin cewa nan da ƙarshen shekarar nan ne ƙasar za ta fita daga ƙangin matsin tattalin arzikin da ta shiga. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka Nasiru Adam Hikaya ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana daga Abuja. bugun kirjin da jagororin tattalin arzikin najeriya suka yi cewa zuwa ƙarshen bana za a shawo kan kuma bayan tattalin arziki da ya kawo kunci ga talakawa abun maraba ne matukar hakan ya kai ga nasara nan ma ministar kudin najeriya ce kemi sun ke nuna a farkon naɗa su a majalisar ministoci masu zuba jari na ketare kan zo ne da korafi amma a yanzu ta ce lamarin ya sauya dan yan kasuwar na maganar hanyar shiga mu'amalar hada-hadar kuɗi ne da najeriya ta take dai masana tattalin arziki da na da tanadi ke sharhi kan wannan batun ga masanin tattalin arziki abuja yushau aliyu da ya ce hakan zai yi nasara ne kawai in aka sauya matakin rufe kan iyaka dole ne gwamnati ta sake duba tsari na rufe boda da kasuwancin da ya shafi boda domin a waɗannan kasuwanci na ƙasa da ƙasa wanda bankuna suke taimakawa ake yi shi ma suna samun riba misali sai ka ɗauki wanda zai je ya fitar da shinkafa buhu dubu ɗari ya ci naira dubu ɗaiɗai kaga ba ƙaramin kuɗi ba ne to haka kuma wanda shi ma za a buɗa masa ya shigo da wannan shinkafa buhu dubu ɗari da kuɗin banki ya ci dubu ɗaiɗai kaga zai taimaka ma ƙasan zai kuma taimaka ma bankin sannan zai taimaki su 'yan kasuwa da talakawa. Masanin tsumi da tanadi kuwa da lamuran noma Dr. Sani Yakubu Gombe na ganin kai tsaye za a cimma wannan muradin. A records da muke da shi yanzu kwana uku baya da suka gabata na dan fita dazuka na ga me ke faruwa lalle muna da yakini irin kalan abinci da za a samu yawansa da zai fito daga shinkafa zuwa masara zuwa gero zuwa dawa kayan lambu da ikon Allah wannan matsi da ake ciki zai yi sauki ko da yake mun fara ganin 'yan kasuwa musamman masu kamfanoni daga can kudancin Najeriya suna turo kuɗin su tun masara bata ma kai inda ya kamata ta kai ba an fara saye ta. Ko dai ka hango cewa za a samu masu ɓoye abinci ne kinsa ya ƙara tsada sannan su fito shi kenan eh akwai tunanin yin haka din to amma kuma matsin da ake ciki na tattalin arzikin shi wanda ya dauka ya boye bai san me gobe za ta haifar ba yana tunanin idan ya ci gaba da boyewa za ta iya karewa so akwai wannan abin da ake kira a turance sukan kiran shi eh, afraid of the unknown yakan iya sa mutane su fito abin da suke da shi sannan kuma dama ai mutane idan suna nema ne suna zuwa saya shine zai sa abun yayi tsada to koda sun boye din yan kanana kananan manoma da kullun za su yi ta trupin zuwa kasuwa su talakawa already nasu ya nuna suna da shi a gidajen su ba za su je kasuwa kasuwar ba so kaga dole kowa zai kokari ya fito da nasa a wannan kuma muna hangen farashin zai dan ragu da talaka zai samu sa'ida da ikon Allah in za a tuna ministan kudin adewa sun tace ya zama wajibi Najeriya ta ciwo bashi dan zuba kudin ga farfado da lamuran tattalin arziki tana mai cewa kasar ba za ta jira sai farashin fetur ya murmure ba kafin daukar matakan da suka dace Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja Najeriya ana turka turka saboda kudi To dangane da abin da ya shafi fannin tattalin arziki yau ce kuma ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bunƙasa fannin yawon buɗe ido. To kowane irin tasiri fannin na yawon buɗe ido ke yi ga tattalin arzikin ƙasashen duniya? Babangida Jibril ya duba mana wannan batu a wannan rahoto da ya aiko mana daga Legas. yau ce ranar da hukumar da ke kula da yawon bude idanu ta majalisar ɗinkin duniya ta ware domin faɗakar da jama'a game da mahimmancin yawon bude idanu a duniya wata ƙididdiga da hukumar kula da yawon bude idanu ta duniya ta fitar ya nuna cewa bangaren yawon bude idanu ya samar da kuɗin shiga na dala tiriliyan ɗaya da rabi a shekarar bara abinda kuma zai ci gaba da karuwa bikin na bana dai ya zo ne a lokacin da kasashe irin su najeriya ke neman hanyoyin fita daga kangin karyewar tattalin arziki tare da neman wasu hanyoyin ƙara samun kudaden shiga a maimakon man fetur da kasar ta dogara da shi to kowace alfanu yawon bude idanu ke da shi a tsakanin al'umma da kasashe tambayar kenan da na yi wa wani mai kamfanin yawon bude idanu a lagos mr kulle adeyemi i think it's item we started paying more attention to what uh, the potential of tourism here in nigeria we now see that oil is not sustainable mm -hmm. we need to fall back to tourism a lot of people need to come and see the beauty of what we have here but then we have a lot of challenges ya ce ko shaka babu bangaren yawon bude idanu na kawo kudaden shiga ga kasashe kuma yana samar da aikin yi ga 'yan kasa abu ne da ya kamata najeriya ta runguma tare da kawo karshen dogaro da ake yi a kan man fetur najeriya dai ta kasance ƙasar da ta mallake guraren yawon bude idanu da shakatawa a jihohi daban-daban na ƙasar kama daga dajin yankari da na kayan ji da badilar kano ko kuma marana ta kofar mata zuwa dutsen olumo da ke jihar ogun da makwararin ruwa na oshun da gurara a jihar neja sai dai duk da ɗimbin guraren shakatawa da bude idanu da kasar ke tunƙaho da su 'yan najeriya da yawa na kallon yawon bude idanu a matsayin wani al'ada ta masu hannu da shuni ko kuma turawa da ke shigowa daga kasashen waje ko kuma dai wanda suka ci suka sha amma ga talakawa da sauran al'umma masu neman abin sakawa a bakin salati ko kaɗan wannan bai dame su ba kamar da wannan malami yake cewa ta gaskiya babban magana malam mu yanzu abin da zamu ce sai mu ce mu yawan shakata muna ganin sa kawai al'ada ce ta wasu mutane daban amma mu nan da ƙarƙe muke rayuwa wajen irin shakata muna maganar abin da mutum zai ci ko zai sha ga hidima ta iyali ga abubuwan da suka zama ba abin da zamu ce sai mu ce to mu ban ma san da wannan ba kawai al'ada ce to koya za a inganta harkokin shakatawa da bude idanu malam muhammad kabir abdullahi wani ma'aikacin otal wanda kuma ya ziyarci kasar dubai domin karin ilimi game da samun ilimin yawon bude idanu da kuma tirirayen baki ake fuskanta shine akwai karancin fahimtar muhimmancin yawon shakatawa ko kuma yawon bude yawancin al'ummarmu za ka ganin mafi yawan masu zuwa yawan shakatawa a wannan yankin sai ga turawa ne na yamma da kuma wasu tsaro na mutane wasu bangare da kasar nan ina ganin kamar gwamnati ya kamata ta kara faɗakar da mutane da wayar masu da kai kan muhimmancin wayannan yawo na shakatawa kamar a duba inda muka je za ga mafi za ga al'umma suna shiga kasan daban-daban suna ta bulbulo a kullum ba dare ba rana mafi yawan kudaden shiga ma da nan tattauna da wasu in kashi misali kamar kashi saba'in da biyar na kudin shiga su na wannan kasan ya yana zuwa ne daga bangaren yawon bude ido da cinikayya a sakonsa na bana dai ministan yada labarai da yawon shakatawa da al'adu alhaji lai muhammad ya yi kira ga 'yan najeriya da su rungumi batun fannoni na yawon shakatawa da bud idanu a matsayin hanyoyin samun kuɗi da kuma nishaɗantarwa abinda kuma ya ce zai samar da miliyoyin ayyukan yi ga 'yan najeriya musamman a wannan lokaci da najeriya ke neman hanyoyin fita daga kangin tattalin arziki da karyewan farashin albarkatun man fetur a kasashen duniya babin jibrin murya amurka daga lagos to a najeriya har ila yau wani batu da ke ci gaba da jan hankulan jama'a shine batun satar shanu hakan kuma na faruwa ne yayin da dakarun najeriya ke ikirarin cewa suna cin galaba akan mayakan boko haram a wata hira da ya yi a nan amurka da ministan tsaron najeriya janar maniyar dan ali mai ritaya abokin aiki na ladan ibrahim ayawa ya tambaye ministan ko suna sane da irin girman wannan matsala ta sata shanu sosai ko har a gari na birnin magaji ƙananan hukumomi eh, a ko kuma ƙarauka na ƙaramar hukumar birnin magaji su dumburum su ina duk suna nan amma in ka tuna tun da ake ma gwamnati ake faɗin maganar shanun nan ba a taɓa yin ko ba mai ƙarfi irin na aga cewa waɗannan abubuwan tsaye da su sai a halin wannan gwamnati ta janar muhammadu buhari ka tuna an yi atisayi wanda kwanan baya muka je duk muka bi dazuzzukan na muka wato abu guda ne mutane ba su gane ba a cikinsu akwai barayin nan ba wai waɗansu ne da waje har cikin su su mutane da su ake hada mutanen ƙauyuka sosai sosai da ƙauyukan da su da su ake hada baki ina da tabbaci eh, na ce ma ni har ƙauye na da garura na da suna ciki akwai su a cikin da su ake hada baki sojojinmu in za su zo ko kuma za su biyo suna waya sai su ga musu cewa suna nan zuwa ana zuwa ba ya shi kowa ba yanzu zan hada ma ba a yi wata ɗaya ba aka je dumburun can wacce karamar local government ta zurmi aka je aka sa su a daji an ishe shanu sun fi dubu eh, uku ko hudu amma mutanen sun gudu kaga da irin waɗannan abubuwan da suke faruwa kenan su ma mutanen suna da laifi amma ya kamata a ce ko yaushe din sojojin namu na nan to amma karancin sojojin ne shi yake da za a samu muna nan muna kai kuma za mu ƙara yawan sojojin zamfara an kai bataliya guda an ƙara za mu ƙara zuwa brigade ko mu kai abin nan wanda za ta haɗu da burge guda uku waɗanda za su iya haɗe duk da zukan nan da muke da su lokaci ne kayan ta batun boko haram ranka dai wai sono eh, sojoji za su kai shekau ne za su kai kashe shekau ah, to bari in faɗa ma maganar shekau da ba shekau bari in faɗa ba akwai lokacin da amerika ta yi shekara wajen nawa tana neman bin ladi ko an kashe shi ko ba a kashe shi ba shekau kasashe ne amma kowa ya gobe sai ka samu shekaru su 'yan ta'adda komai koyaushe abin da suke so su nuna cewa suna nan kuma propaganda ita ce babban abin da suke yi da mutane duk waɗanda magana ce gas da wane ne da suke yi ai duk suna son su samu jama'a ne su ƙara firgita su sojojin najeriya suna ƙoƙarin su kuma su yaran sun san cewa suna kai ƙoƙarin su kuma muna neman duk abin da ya kamata haƙoƙinsu su mu bi mu ba su don ba a taɓa yi lokacin da ake bin aka samu ƙa'idodi ko kuma support ko kuma eh, me ake cewa goyon baya na gwamnati irin ta lokacin gwamnatin a lokacin bahari ba duk abin da ya kamata ƙa'idodi gwargwado da ake son sojoji su samu gwargwado ana ba su to amma ka san abu duk yadda ka yi komai ka yi dole kamin ka ce akwai 'yan cikas to su waɗannan 'yan cikokin nan muke son mu clearing mu warware su abu ya kai ga ƙasa kamar ruwa yana malalo akwai inda zai tsaya ya tsaya to abubuwan da muke nema muna yi kenan kuma gwargwado cikin yadda ubangiji nan da 'yan shekaru kaɗan gargaɗe mai gina ra mai mugunta to mai gina ra ministan tsaron najeriya janar manir dan almayar ta kenan a tattaunawa da suke da ladan ibrahim ayawa yanzu agogo a can najeriya na cewa karfe 4 ne mani da minti 19 amma a nan birnin washington dc 11 ne na safe da minti 19 yanzu kuma ga halima jimarau da shirinmu na gaba Masu sauraronmu mu Assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin noma tushen arziki a shirin karshen da zan gabatar muku a yau. Kamar yadda masu hikima ke cewa haɗuwa tana tare ne da rabuwa, idan mutuwa ko tahiya ba su raba ba lokaci na rabawa. Saboda haka masu sauraron wannan shiri lokacin ritaya zai raba ni da ku. Domin daga ranar Juma'a talatin ga wannan wata na Satumba zan ajiye aiki in yi ritaya. Ina fatan kun ji daɗin wannan shiri a tsawon shekaru goma sha tara da na ina gabatarwa. Haka kuma ina fata kun amfana da wannan shiri. Assalamu alaikum warahmatullah. Uh, Voice of America tare da juyayi ne Abdulrahman ɗan baba daga Zaria, Najeriya nake miƙa uh, saƙon barka da aji aiki lafiya ga Hajiya Halima. A uh, haƙiƙa manoma za su kewan Hajiya Halima bisa ga gudunmuwar da take bayarwa tun farkon fara shirinta na noma tushen arziki wajen harkar bunƙasa noma a ƙasashenmu. Duk lokacin da Hajiya Halima ta ji wata matsala da ta shafi harkar noma takan jajirce wurin neman masana domin tattaunawa da samun mafita. Kuma haƙiƙa duk manoman da muke hulɗa da su zaka ji cewa suna son barka da irin wannan gudunmawa. Sannan takan ba da shawarwari ga hukumomi saboda yadda za a bunƙasa noma a ƙasashenmu. haƙiƙa wannan eh, ba ƙaramin rashi ba ne da manoma za mu yi a ƙasashen musamman a nan Najeriya da jamhuriyar Nijar. To amma muna mata fatan alheri saboda a yi aiki a gama lafiya shi ma abin san barka ne. Muna mata addu'an samun nasara da dukkan abubuwan da za ta yi nan gaba. Allah ya inganta bayanta, Allah ya sa waɗanda za su canje ta a bisa ga wannan harka na noma Allah ya sa su jajirce kamar yadda ita ma ta yi mun gode muna mata fatan alheri Allah ya sa a gama lafiya Allah shi taimaka assalamu alaikum assalamu alaikum jama'a sunana Ahmad Abubakar Dakta daga Kano a Najeriya wannan shiri na noma tushen arziki wanda an yi shekaru da dama ana yin shi a wannan tasha mai albarka ta muryar jama'ar amurka lallai ya ba da gudunmawa sosai wajen faɗakar da manomanmu da suke ƙauyuka da manomanmu da suke birane waɗanda suke harkar noma da kiwo an wayar da kansu ta hanyar tattaunawa da su inda suke fitar da matsalolinsu suke bayyana matsalolinsu da abubuwan da suke bukata ake kuma gayyatar manazarta da masana suna zuwa cikin wannan shiri na noma tushen arziki suna yi wa mutane bayani dalla-dalla akan sabbin dabarun harkar noma da kiwo inda ake kawo bayanai ake kwatantawa da wasu ƙasashe da suka ci gaba da wasu ƙasashe da suke tasowa ake faɗakar da mutanenmu na Najeriya da Nijar da Ghana da sauran ƙasashe da suke jin Hausa ake musu bayani dalla-dalla yadda yadda dabarun noma suke mutane suke amfana suna jin daɗi suna kuma godiya a harkar wannan shiri manyan mutane waɗanda suke shugabanni sun ji inda manoman suke bayyana matsalolinsu kuma sun ji inda masana suke fitar da harkar yadda ake magance irin waɗannan matsaloli da harkar yadda ake kawo ci gaba sun kuma amfana da waɗannan abubuwa shugabanni sun ji waɗannan shawarwari da kuma bayanai na manazarta da mashawarta da ake tattaunawa da su a wannan noma tushen arziki sun kuma aikata abubuwan kuma an samu ci gaba gaskiya hajiya halima jimrau ba ƙaramin gudunmawa ta bayar ba a kan harkar noma da kiwo a waɗannan ƙasashe namu ba abin da za mu ce mata sai dai mu ce allah ya yi mata albarka allah ya saka mata da alkhairi abin da ta yi manoma a najeriya da niger da kamaru da ghana da benin da togo da sauran kasashe da duk ake jin hausa suna matukar jin wannan shiri nata na noma tushen arziki baya wuce su masana da muke da su na harkar noma da kiwo ba sa barin wannan shiri ya wuce su shugabanni da ake da su suna cin wannan shiri kuma suna amfara manoma suna tafiya da rediyoyinsu har cikin gona lokacin da ake wannan program din suna saurara don ba sa son hira ta wuce su akan abin da ya shafa harkar noma to gaskiya wannan shiri da hajiya halima take yi ya kawo gudunmawa sosai ya kawo gudunmawa sosai mutane an amfana an ji daɗi kuma muna fata duk inda take allah ya mata albarka allah ya saka mata wannan shiri kuma allah ya ƙara ƙarfafa shi allah ya ƙara karfafa masa gwiwa muna fata duk wanda zai zo ya dora a kai allah ya sa ya ɗora a kan irin ƙoƙarin da take yi tattaunawa da manoma tattaunawa da masana tattaunawa da manazarta ba na mantawa mun taɓa tattaunawa a kan dabarun noma yadda aka samu a wasu ƙasashe na turawa har an kai ana iya sarrafa wayar hannu a sarrafa yadda ake ba da ruwa na irrigation yadda ake ba wa shukoki ruwa lokacin da ake shirin wasu mutane suna ganin kamar abin ba zai yiwu ba amma kwanan nan a cikin dai shirin noma noma tushen arziki din na voice of america na ji ana tattaunawa da wani matashi a jamhuriyar niger ya kirkiri wannan fasaha ta zamani kuma ana amfani da ita to kun ga irin wannan shi ake so a irin wannan shirin a dinga fito da sabbin dabarun harkar noma da kiwo mutanenmu na karkara mutanenmu na ko'ina da suke suna jin waɗannan dabaru suna kuma amfanuwa da su allah isaka da alkhairi allah isaka da alkhairi masaurare sai wata rana ko in ce sai mun sake haduwa da ku a Nijar ko Najeriya ko Ghana ko Chad ko Kamaru. Na bar ku lahiya kuma ina muku godiya da jinjina saboda jimirin sauraron wannan shiri da fatan za ku ci gaba da saurari. Yanzu a madadin mai hada mana shirin da daidaita sauti Julius Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya. To Halima sai mu ma mu ce muna miki fatan alheri. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya zo ne daga General Baba Sabana Apcot Yola inda yake cewa VOA don Allah ku isar mini da sakon jinjina ta zuwa ga al'ummar jihar Adamawa saboda yadda suka rungumi zaman lafiya da son junansu duk da yawan kabilu da ake da su a wannan jiha ta Adamawa State amma suna zaune lafiya kalau zaka ga musulmai da kiristoci suna wasa da dariya abin sha'awa har ma auratayya ake yi tsakanin kabila da wata kabila ta daban duk an zamo kamar abu daya kai wallahi mutanen adamawa state kun cancanci yabo allah ya ƙara haɗa kawunan mu kar mu bari tafiyar zamani da canja wannan kyakkyawar alaƙa da take tsakanin mu mu zauna lafiya mu so junan mu. don ci gaban jihar tamu ta adamawa daga baba safana apcot yola wannan saƙon kuma ya ce muna maraba da tallafin dala biliyan goma da bankin raya ƙasashen afirka afda zai baiwa najeriya domin farfaɗo da kuma da tattalin arzikin ƙasar da fatan tallafin zai zo akan lokaci kuma a yi amfani da shi yadda ya dace daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. Ga wani sakon kuma ya zo daga hannun Baffa Haruna Bajoga ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa zahiri a kwana a tashi asarar mai rai. Yanzu dai jihar mu ta Gombe ta ce ka shekaru ashirin cif da samun jiha. Hakika a fili take jihar tamu ta samu ci gaba a waɗannan shekaru. Muna fata Allah ya ƙara wa shugabannin ikon ciyar da jihar gaba ba kama hannun yaro. Wannan sakon kuma ya ce muna kira ga hukumomi da su tashi tsaye haikan akan biyan da 'yan kutse ke yi wa jama'a a yahoo email ɗinsu wannan ba ƙaramin barazana ba ne ga ayyukan kasuwanci a duk duniya sako daga malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange yauri wannan sakon kuma daga isuhun dila faki jihar kaduna ya ce ya allah ka magance mana matsalar karayar tattalin arziki da sauran matsalolin da muke fama da shi a ƙasar mu najeriya amin wannan sakon kuma ya ce yunkurin sai da wasu kadarorin gwamnati da gwamnati ke shirin yi hakan wata gurguwar dabara ce da fatan gwamnati za ta sake tunani daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. To yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice hukumomi a kasar Pakistan sun ce sun kammala gina kashi ashirin na ofisoshin da ke bakin iyakar kasar da ke da iyaka da kasar Afghanistan da ake cewa yana sakewa gaga. Wannan ya sa kasar ta Pakistan ta yi kira ga kasar da yaƙi daidaita da ta ɗauki matakin da ya dace domin hana 'yan ta'adda shiga kasar ta Pakistan. makwabtan biyu da suke da bakin iyaka da ke da tsawon kilomita 2,600 wanda yawanci tsaunuka ne sun buƙaci a kawo ƙarshen gilmayyar da 'yan ta'adda ke musu da 'yan fasafari ke a yankunan biyu masu sauraro duka-duka abinda shirin namu ya kunsa kenan a wannan lokaci amma idan allah ya kai mu can anjima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya da nijar za mu sake da muku da wani sabon shirin da izinin allah yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da ya taya gabatar da shirin da kuma Jule Latest Gresham da ta haɗa shi wannan shiri sai injiniyan Masidrak Franklin. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC amma kada ku yi nisa ga Halima da Usman da Marin Bugaje da shirin yau da gobe ai sauraro lafiya.